de Lily.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 a kan tafiyar shugaban kasa muhammadu buhari da gwamnan jihar kaduna mana nasiru ahmad alfa'i da kuma dukkanin yan takara musamman da a bangaren shiya ta biyu sama dan takarar sanata malam ubasani kan tafiyar da ake kawo yanzu da kuma irin shirye-shiryen da ita jam'iyyar apc ke yi a na ganin cewa ta tunkari zaɓukan shekara ta 2019 akan wannan batutuwa za mu tauna irin abubuwan da ake ganin cewa shirye-shirye ita jam'iyyar APC da irin abubuwan da ta sanya a gaba kawo yanzu da irin tallar da za ta yi wa mutane domin su amshe ta ko kuma akasin haka da irin abubuwan da suka yi kawo yanzu cikin shekaru uku da rabin nan wanda suke kallon cewa idan suka nuna wa 'yan Najeriya cewa za su yi amince da su ko kuma akasin haka baki daya za mu tattauna tare da daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar apc a shiya ta biyun jihar kaduna musamman a cikin tafiyar shi dan takarar sanata a ne wa jam'iyyar apc na jihar kaduna a malam ubasani a shine honorable sale hassan jirgi domin yin bayani filla-filla kan shirye-shiryen su da kuma irin tsarin da suka fito da shi yanzu wanda suke kallon cewa ya sha bamban da sauran 'yan takara a baya ko kuma a halin yanzu baki da honorable hassan sale jirgi baka da kasancewa tare da mu ah, masu kallo da masu sauraron mu assalamu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to yanzu haka batun da ya shafi yakin neman zaɓe ana ci gaba da yi yanzu haka iya cewa zaɓuka kusan sati hudu da yan kwanaki kaɗan a sama domin a gudanar da wannan zaɓe baki ɗaya ya kake auna nauyin jam'iyyar apc a halin yanzu ganin yadda kuke tunkarar wannan zaɓe a'udhu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim a jam'iyyar apc jam'iyya mai albarka gwamnatin apc gwamnati mai albarka bisa aikace-aikacen da muka yi a zahiri a shekara uku kacal zuwa yanzu wanda duk wani dan najeriya ya gani ya shaida ya tabbatar sai dai kawai adawa da ba za ka rasa waɗansu da yinta ba saboda wani in ka ruwa ma in ka watsa mashi sai shayi kura ne ka watsa mashi saboda yana ganin baka daidai ba kuma yana ganin shi ya kamata yi amma ba shi ya yi ba to zaɓe da za mu shiga za a fara ranar sha shi daga watan biyu na 2019 din nan mhm. to insha Allahu bisa in dai sai ta ƙasa ne mhm. da kuma aiki a ƙasa mhm. a ɗan ƙanƙanin lokaci a kuma yanayi na rashin kuɗi aka samu irin wannan nasara to mun san insha Allah 'yan Najeriya ba za su juya ma jam'iyyar apc baya ba apc za ta ci zaɓe daga sama har ƙasa insha Allah. an ji irin wannan bayani da kake shugo ƙasar muhammadu buhari jiya a tattaunawa da aka yi da shi kai ta ta muhawara ya ce batun faduwa ma bai hango ta ba a cikin irin ayyukan da suka yi musamman a cikin jam'iyyar apc kana daurawa akan irin wannan maganganu cewa kuma da wannan karfin gwiwa cewa 'yan najeriya za ku yi ku za su yi ku. insha Allah kuwa. insha Allah batun da ya shafi maganar tafiyar nan uh, ta jihar Kaduna musamman a tsakiya a tsakiyar Kaduna ta Malam Uba Sani. wannan iya cewa shine ga na farko da ake ganin cewa a za a fafata musamman da wanda suke kai da wanda ake kallon cewa suna bangarori da dama domin musamman manyan jam'iyyu guda uku da PRP da PDP da kuma jam'iyyar APC menene karfin Malam Ubasani a shiya ta biyun jihar Kaduna ah, alhamdulillah Malam Ubasani a cikin 'yan takarar nan guda uku da kake magana gaba ɗayansu babu wanda ya fi cancanta ya zama sanata a cikinsu a 2019 kamar malam ubasani dalilai dalili na farko shine idan ana bukatan hmm. wakilci ne na mai ilimi ubasani ya kai wannan munzali tun da ya gama karatun shi ya je ya yi hidiman ƙasa ya zo kuma yana cuɗanya da jama'a dalili na biyu kuma shine malam ubasanin nan cikin 'yan takarar nan ba wanda ya rike babban mukami a gwamnatance kamar malam ubasani kafin mutum shi zai fito zama sanata saboda mun wayi gari malam sani 2003 ya yi takarar house of reps wato dan majalisar tarayya allah bai bashi ba ya wuce abuja suna aiki tare da malam nasiru yan rufa'i aka zo aka wayi gari femi fani kayo da din nan dai da yan arewa suka tsana suke zagi saboda surutun shi hmm. da kuma batanci da yake ma yan arewa aka wayi gari obasanjo ka to kai sani ya zo a dora akan wannan kujera kuma ba ga gazawan ubasani ba saboda kaga ubasani ya zama mai magana da yawun shugaban kasa wani shugaban kasa shugaban kasan da ya fi kowa surutu obasanjo kaga na biyu kenan na uku malam ubasani a cikin 'yan takarar nan gaba ɗaya kaf ba wanda ya taɓa riƙe mukamin mai ba gwamna shawara a kan harkokin siyasa sai malam ubasani da bai riga ba tukuni rike wannan mukamin a yanzu mai ba gwamna shawara ta harkokin siyasa shine wanda ya fi kowa gwagwarmaya da cuɗanya da jama'a kaji uku ce hmm. na hudu kuma malam muhammadu buhari hmm. yana bukatan sanatoci wa'anda su zama masu da'a da biyayya a gare shi saboda ya samu dama ya ci mu gurin da ya je wurin na matsayin shi da shugaban kasa tun da yau shekara goma sha shida kenan tun 2003 da malam nasiru ya rufa iya kamo hannun ubasani tafi da shi abuja suna tare har yau ba wanda ya taba jin kansu wanda har mutane suna cewa ba san abin da ke tsakanin malam nasiru yan rufa'i da malam uba sani ba to amana ta kai amana kenan biyayya ta kai biyayya saboda aka muna muna da ta cewa idan ya samu zuwa wurin dan sanat din nan yanda ya biyayya da haƙuri ga malam nasiru yan rufa'i ba taɓa jin kansu ba to mun san insha Allahu haka ma zai yi biyayya da hankuri da malam muhammadu buhari har a ci gaci a kuma ci gurin da ake so a ci a matsayin wannan na shugaban kasa a matsayin kuma shi uba sanin sanata to wa'annan abubuwa guda hudu sai kuma na biyar malam uba sani mutum ne wanda yake bi alheri ba za ka san haka ba sai ka je kusa da shi kuma Allah ne kaɗai ya san dalilin da ya sa Malam Obasani ke ta dagewa sai an zaɓe shi ya je wannan sanata kuma na san baya ba za ka raba ba ba ma akasi cewa yana so je ne don ci gaban al'ummarsa da ci gaban ƙasar nan gaba daya. yanzu akwai sa abubuwa za iya cewa malam ubasani ya yi a baya misali kafin yanzu na batun da shafi magana taimakawa jama'a domin da yawan lokaci a mafi yawa a kudancin najeriya ana auna mutum ne akan irin taimakawa al'umma da ya kafin ya zo ya zama wani abu a cikin al'umma baki daya malam uba sani bari ɗauko maka wani ɗan tarihi kaɗan malam uba sani shi mutum ne wanda tun da allah ya yi shi yana so ya ga an demokradiyya ta zauna da gindinta a ƙasar nan abin da ya sani kawo wannan labari shine lokacin da beko ransun kutun ke shugaban na ko ake cewa soja ya tafi ya tafi a zuwa ya demokradiyya lokacin da shehu sani yana mataimakin bekon uba sani ne mataimakin shi nasiru abbas ne sakataren su da aka kama shehu sani uba sani ne ya hau kujeras yana cewa demokaradiyya ta zauna da gindinta sunan suke soje ta yi haka kuma aka yi har a bace mutu har aka zo aka shiga demokaradiyyar nan ta lokacin dpn uncp ncp and center party da sauransu to duk wanda yake son demokaradiyya ta wanzu ta zauna da gindinta a ƙasa to mutum ne wanda yake son jama'a saboda demokaradiyya ita ta ba da dama ga mutum ya faɗa abin ma da yake so ga mutum ya je abin da zai jawo ma al'ummarsa ci gaba da taimako ta umarin ubasaniya da foundation wanda ake kira useful headquarter tana nan a bidaro ana agaza mu mata ana agaza mu matasa ana agaza mu mutane daga bangarori daban-daban na rayuwa waɗansu yan mm. makaranta ana taimaka musu da scholarship waɗansu mata ana taimaka musu da jari ne wanda har yanzu wannan foundation yana nan in ka je za ka number su bi daro bayan central bank za ga wani office na nan a wurin amma yanzu ne aka fara wannan ne saboda yana neman takara can ubasani tun duk wanda ya san ubasani ya san ubasani mutumin kirki na san ubasani na irin wannan ayyuka saboda haka shi ba yanzu ya fara ba kuma ba yanzu zai daina ba na tabbatar da aka yi shi a matsayin sanata hmm. zai ci gaba da yi ma mutane alherin da ya saba yana yi ko mutane za su kunkuɗi roman demokuraɗiyya amma batun da ya shafi maganar mu'amala da jama'a musamman a irin wannan lokaci na yakin neman zaɓe ya kake kallon shi karɓi malam Uba Sani a wajen jama'a da ku ke zagayawa a halin yanzu an ga kun buɗe yakin neman zaɓen ku a giwa karamar hukumar giwa a wancan lokaci baki ɗaya. ya kuka ga jama'a da suka karɓe ku da irin abin da suke nuna muku na cewa nan a gaskiya babu wani ɗan takarar sanata a wannan yanki da muke na kaduna ta tsakiya da zai gangamin taron da zai kai na malam Uba Sani, babu shi na pdp saboda idan ana maganar takara ne a yanzu ana maganar apc ne da pdp shi mr la ai a ofishin jam'iyya ne je kaddamar da nashi ai muna je na gani barka gajin gaba duk abubuwan da ake ina zuwa in je gani da ido na rabe in gani na zo in dan san abin da zan ba da labari a ofishin jam'iyya na karkashin gada na wurin anguwar sarki anan ya kaddamar da kamfen din shi na ga irin mutanen da suka je wurin saboda haka irin mutanen da muka gani a jiwa suka halarci taron kaddamar da zaɓe kaddamar da takarar mm. malam uba Sani na tabbatar maka da cewa mutane ne daga lungu-lungu sako-sako daga mazaɓu 81 ƙananan hukumomi guda bakwai suka halarci wannan mm. kuma duk wanda ya bar wannan gurin zai koma gida ya kai labari wanda ya ji labarin na shi ma zai isar to haka za a yi gaba ɗaya kuma mutanen kaduna ta tsakiya kada ku kuskure ku zaɓo bara gurbi ku zaɓi ɗan jam'iyyar apc kuma ɗan jam'iyyar apc na shine malam Uba Sani mai biyayya saboda muhammadu buhari baya buƙatar adawa a majalisa wancan karan an yi guguwa ce ta taho guguwa kuma tana hmm. ɗebo kara da kiyashi to yanzu a bambance an riga an tsaya an tantance mutanen da aka zama masu biyayya masu da'a a cikin jam'iyya saboda haka a fito a zo a yi sak don malam Muhammadu Buhari bai bukatan adawa yana bukatan wanda su mara mushi baya ne kuma yan jam'iyyar shi ne don saboda me a cin magaci a samu nasara bisa ayyukan da aka sa a gaba a dora inda aka sa a baya duk da irin kancan din da aka rika kame a majalisa wanda duk wani dan Najeriya ya gani wanda ba a taba ma wani shugaban kasa rashin hankali da rashin da'a da rashin kirki da rashin kunya kamar yadda aka yi malam Muhammadu Buhari ba duk da haka cikin shekara uku kacal ya samu ci gaban da ba a samu wani shugaban kasa da daga 1999 zuwa yau da ya kawo ci gaban da aka samu cikin shekaru uku ba to da a ce kuma ba sa mai irin wannan kancan ba sa jami'a ko ba sa kame koma baya wurin sa hannu a budget baya zuwa su yi mashi ihu su yi mashi rashin kunya ai da aikin za a yi samu a Najeriya da an rubanya an rubanya amma suna cewa demokradiyya kenan a tabbatar da cewa kowane abu ya kawo ba kawai ya shige ba sai an tabbatar da cewa an duba shi an duba shi a tabbatar da cewa ga aikin da za a yi ba kawai a je a rufa rufa da ya kawo a sa hannu a taho baki da abin da kuke so kenan demokradiyyar Najeriya ta koma ba shi muke nufi ba Gugaggiyar masaniyar hmm. tattalin arzikin ƙasa a duniya wadda aka ɗauko ta aka ce ta zama ministan kuɗi a najeriya hmm. wato ungozi okonjo owela hmm. ta faɗa ma duniya duniya ta gani ta sani ta ce senate da reps na baya kuɗi ake ba su kafin su sa hannu a budget ta ma faɗi baro-baro ta ce naira biliyan goma sha bakwai take bayarwa a 2015 kafin su approving budget to wannan gwamnati shi bai bayarwa shi sa in ya kai sai a kwashi su jama dubawa ya ta fama da su to in aka samu mutane nashi saboda menene hmm. yadda aka saba ana wanda kala da kudaden gwamnati wannan duk karin duk an riga an hana saboda ka duk yadda za su bi su ga cewa sun matsa shi ya da kudin nan shi kuma sai hana shi sa ka rika samun koma baya saboda haka wannan karo muna kira ga 'yan najeriya su tsaya su zaɓi mutane masu aƙida mutane masu kicin najeriya wanda in suka je wurin nan za su yi abin da ya dace don a haɗa kai da wanda shi ma ya dace mai irin wannan aƙida don a cimma gurin da ake bukata na ci gaba na kawo ƙasar nan ta ci gaba menene malam sani zai iya yi musamman a idan ya tafi majalisa ganin cewa majalisa aiki na gogoriyo na tabbatar da cewa kila kai gogayya da wani ka zama ka shiga cikin al'umma an fahimce kuma ka tashi ka kara muradan al'ummar ka a wancan waje baki da kana kallon malam sani waje irin rawa zai iya takawa a majalisar ta fiye da waɗanda suke kai wanda suka taka kamar da suke zargin shi cewa idan ya je ba wani abin da zai iya yana a can majalisar ai wanda ya rike mai mm. magana mukamin mai magana mm. da yawun shugaban kasa na najeriya kuma shugaban kasan obasanjo mai surutu wanda ya rike mai magana da yawunsa ai a ce mawa mai zai je a wurin ai ya zama taɗuniya ai ya zama wani kuma wasan yara duk abin da ake bukata na cikakken mutum ya je ya zauna ko a plenary wato in ana rauna a majalisa gaba ɗaya sanata ya tashi ya magana wasu sani zai yi saboda kuma lokacin da rike wancan mukami ya yi tunda ai ba da hausa ake yi ba da turanci ne kuma sanadin da turanci ake magana kuma ba zai je da maganar obasanjo da hausa ba turanci zai je to ana mai wannan yarfan na cewa turancin bai kai ko ina ba turancin bai kai ko ina ba kuma yawan nan aikin ta hanyar magana da yawon shugaban kasa yana hudda da ministoci yana hudda da waɗansu advisors yana hudda da ma waɗansu manyan kasa wanda za su rinka zuwa senate za su rinka zuwa presidency don su ga shugaban kasa ya za a ce wani da bai turanci zai irin wannan ai in za ka yi rufe sai ka yi wacce mutane za su iya watakila masu saurare ko su jika ko su yadda amma idan mai faɗin magana wawa ne ai mai jin shi ai ba ma ba ne, ko saboda ka wannan yarba ne kawai na siyasa kuma ina tabbatar maka da cewa uba sani nan dai shine wanda ya fi kowanne cancanta da ya zama sanata a wannan na da dalilai wannan batun da ya shafi magana da tafiyar gwamnatin da kace tare ake tafiyar nan baki daya tsakanin shi Obasan da ke neman sanata a shiya ta biyu da kuma gwamnatin jihar kaduna baki daya menene a iya cewa mutanen jihar kaduna za su iya gani domin a tallata musu sake malam nasiru ahmad al domin ana zargi kan waɗansu batuwa da suka shafi magana yadda aka tafiyar da jihar kaduna abubuwa da dama ba yadda ake kallon mutanen jihar kaduna siyasar da aka yi a baya Ma nasiru ya ya canza al'amura da dama suna kallon cewa akwai abubuwa da dama da ya shafi jihar kaduna da ya kamata a ce an ceto su daga irin bangaren da ake ciki yanzu haka baki daya na gode wa allah na gode wa manzo allah sallallahu alaihi wasallama kamar kwana uku ko hudu a nan kujerun da na zauna ka zauna da mai irin wannan mukamin nawa a jam'iyyar pdp ka yi mai irin wannan tambaya menene wani hali ka ta shiga da za a ceto ta ya kasa ba ka amsa sai kama kame yake ta ko ka jefa kaduna ai to mu da mun jefa da su yan adawa su ne suka san abin da muka jefa kaduna amma bari ka ji wata magana abin da npdp suke magana a jihar kaduna mm. shine an kori ma'aikata mm. dubu kaza da sauransu a wannan gwamnati ne ba kori ma'aikata ba a gwamnatin pdp an shigo gwamnatin pdp duk masakun kaduna suna aiki duka suna aiki untl north spring eh, arewa textiles eh, duk kakete duk an ana aiki kafin pdp ta tafi yau ina suke ba sa aiki ba ma'aikata ba ta kora a wurin babu ma'aikatan natal a jihar kaduna babu ma'aikatan nigeria airways a kaduna babu ma'aikatan federal superphosphate uh, fertilizer company na yadda yake yin kamfani super babu ma'aikatan a yan jihar kaduna duk ina kai dai pdp sun koma suna bindin ne saboda an rasa inda za a fito an rasa madafan da za a dawo a ce mutane ku zaɓe mu sai sun yi batanci ga pdp kuma abin da su ma suka aikata ne ina so mutane su sani duk abin da kai shekara goma sha shida kana yi ba kai nasara a kai ba kuma ka fito ka amince eh ka yi kuskure amma wani ya hau biyu shekara uku baka talkara cewa ka dawo ka zo ka gyara menene baka gyara ba a shekara goma sha shida ka ce ka zo ka gyara cikin shekara uku tal a ba wa'annan su ma dama su ma su sakata su wahala nan da shekara takwas kawai da suka yi ba za ka ƙara jin sunan wani jami'a wata pdp ba a najeriya ta ma ku sun yi alkawari suna zargin ku cewa kun yi alkawarin cewa idan kun zo ne za ku gyara waɗannan ɓannar da aka yi baki ɗaya amma har yanzu suna kallon cewa ma gara jiya da yau abin da nake so mutane su gane shi ne. banna da aka yi ba zan ce baka completely pdp ba ta yi ba amma yawanci ta pdp in ta fara aikin ta ba ta gama ne yanzu shi baba ya zuwa ta karasa ayyuka zan baka alamun wannan ayyuka amma kafin gwamnatin apc ta shigo sunusi da sunusi sarkin kano a yau kuma gwamnan babban bankin tarayya a lokacin ya ce akwai dala biliyan ashirin wanda ba a mai da su a cikin akawuntin nnpc ba ya ce matukar ba da wannan kudade ba duk wanda zai hau mulki daga 2015 zuwa sama zai san abin da ake nufi da tabarbarewar arzikin ƙasa dalilin da ya sa goodluck jonathan ya tura shi hutun dole kenan daga nan ake shi ya kare duk ɗan najeriya san da wannan Professor charles soludo shi ma ya yi gwamnan bambam bankin najeriya ya ce akwai kudi tiriliyan talatin wanda suka ɓace ya ce matukar kudin nan ba su dawo ba duk wanda zai karɓi mulki daga 2015 zuwa sama zai san abin da ake nufi da taɓarɓarewar arzikin ƙasa aka zo aka wayi gari buhari ne zai hau kan wannan tsini ya kuma karba yana hawa aka wayi gari gwamnoni guda 27 ana bin su bashin albashi daga wata shida zuwa wata bakwai a jihohinsu sun kasa biya suka rugo abuja wurin buhari mai jajjara mahmud buhari suna roƙon shi alfarma ya taimaka a basu bashi zai su warware wa'annan matsalolin albashi ba sauran ma'ayyuka ba albashi kawai ake magana albashi kawai saboda haka ni ina mamaki wa NPDP su ce wai suna so su dawo su gyara bai za ku gyara bayan buhari ya daga ya gaba gyara yana kan gyaran shi Muhammadu lokacin nan kuɗi da aka samu a foreign reserve was 29.8 billion dollars aka deflate din suka dawo 23 shine aka warware wannan matsalolin albashi aka kuma ta gwamnati don a samu ci gaba. ya ba su suka warware. Shikenan yau kudin yau wuraren kudin mu bai kai biliyan 47 ba a forinza ya yi asusun aje waje asusun mu na aje waje ya yi deflating kuma ya mai da kudin har ya kara kun ji nan dai da kanta ta buɗe baki ta ce wannan matsala da ake ciki na taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa a najeriya yar pdp ce ba gwamnatin pdp ta yi ta ce ba laifin wannan gwamnati ba ne laifin gwamnatin baya ne na jonathan goodluck da ta ba su shawara da a yi tattali saboda ranar da za a buƙaci wannan kuɗi in ta taso ana da shi ta ce suka yi duk kuɗin da ya kamata a tara aka kashe haka ba aka ba jiran mahmudu buhari ƙasar nan amma yan ba sa tunanin cewa su ne suka kawo foundation suka foundation din tabarbarewar arzikin kasar najeriya sai wannan bawan allah da ya shigo a cikin shekara uku kacal ya sai ta mu muka fita daga recession din kuma ya tara kuɗi sannan kuma ya aikin da ba su yi ba sannan kuma su dawo suna cewa wai a yi buhari ne ya ba Ayi ya sauka ayi ware ne ai sai mun kare shi ta yau kare shi wannan 2019 wata zaben da za a yi watan gobe zaɓe ne za a tantance tsakanin haske da duhu tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin duk wani wanda yake jin bai kishin najeriya da kuma suke kishin najeriya shine kawai za mu shiga zaɓe a kansa kuma janar muhammadu buhari shine dodar shine akan tabarkin sai najeriya kuma duk wanda ya sani ya sani saboda haka pdp su ba daina zargin mahmudu buhari cewa shine kawo taɓarɓarewar arzikin ƙasar nan su ne Daraktan yatsa labarai na jam'iyyar APC a wajen yakin neman zaben ita jam'iyyar Ashiya ta biyun jihar Kaduna musamman a kan tafiyar dan takarar kujerar majalisar dattawa Ashiya ta biyun jihar Kaduna Malam Ubasani Honorable Salih Hassan jirgi muke tunawa da shi kan batuwan suka shafi ita jam'iyyar APC da yadda ake kallon cewa tafiyar tana kasancewa a halin yanzu da kuma irin abubuwan da suke kallon cewa za su iya tallatawa jama'a domin su yi ta ko kuma akasin haka a zabukan shekara ta 2019 baki daya za mu dauki hutun rabin lokaci da zaran mun dawo za mu tsaya daga da muka tsaya ina dalili in akwai gyara za mu gyara masa insha Allah ta'ala wanda kuma ya yi karanta karatunsa daidai to alhamdulillahi za mu yaba masa kuma mu masa Allah tabaraka ta'ala tare da wani kyauta da ke ɗauke da shi daga baya in Allah ya yarda. You're welcome once again to a fresh edition of your educative program, Young Reciters. Muhammad Rabi Mustafa shekarunka nawa ne kuma daga ina ka kira? يا عيد يا عيد kuma muna roƙon ubangiji ta'ala ya kara ma yaran kaimi da kuma kokari musamman ma kuma iyayensu da suke ba su dama suke tanada musu duk abin da ya kamata a ce sun same shi domin ganin cewa karatunsu na qur'ani ya samu ci gaba a rayuwarsu sosai insha Allah ta'ala ya la la la ya la la la la la la la la la de l'île. haka masu kallon mu tare da sauraron mun dawo cikin wannan shiri na ina lili tare da daraktan labarai na shiya ta biyun jihar kaduna kashinwar jam'iyyar apc a wajen yakin neman zaben da ake tinka na shekara ta 2019 musamman akan tafarkin tafiyar dan takarar sanata da kashinwar jam'iyyar apc malam ubasani a shiya ta biyun jihar kaduna honorable salih hassan jirgi kan batuwan da suka shafi jam'iyyar apc da kuma yakin neman zaben kawo yanzu sauran misalan sun jirgi ana ta cika ku kan batun da ya shafi maganar sai da gidajen ma'aikata a jihar Kaduna da batun da ya shafi maganar rushe-rushe a jihar Kaduna wanda suke kallon cewa idan ma gwamnatin jam'iyyar APC ta koma to abin da zai faru kenan ga mutanen jihar saboda haka sun nisanci jam'iyyar APC. To na farko dai maganan rushe-rushen gidaje da ake ni a sani na in ba na cikin alhuda-huda ba wanda aka rusa ba da tsakiyar damuna ba mm. to ni ban san kuma wani wuri na mm. al'umma wanda aka je aka rusa na gidaje ba da ake mm. fara ciki ba kuma kowa ya sani makaranta makaranta ce kuma wa'annan da suke zargin nan da cewa an je an rusa gidaje a cikin alhudda-hudda mai girma gwamna kafin ya rusa wa'annan gidaje sai da ya ce duk wanda ya san an ba shi takardan fili na ya gina gida a wannan wuri bisa ka'ida ya kawo in ya kawo za a musanya mai da wata abinda mutane ba su sani ba shine idan aka ce za a yi makaranta ko za a yi ma'aikata to ana zayyana zanen wannan wurin gaba daya da duk abin da ya kamata ya kasance a cikin wannan zanen da aka yi shine ake kira taswira to a taswiran makarantar nan babu inda aka ce gidajen mutanen gari a cikin makaranta saboda haka aka tashi mm. ba da certificate of occupancy mm. wato ainihin certificate na mallaka wannan wuri makaranta za a ba makaranta za a ba saboda ita take ta sumirin nan ko ba za a ba ba da takardar mallaka daban-daban daban-daban ba dole ɗaya ne na makarantar gaba ɗaya kawai shi sa ga ba wani mai gida a cikin alhudda wuri da ya kawo takardar mallakar gida su ma sun san ba su yi a ƙaƙa ba mm. kuma wa'anda suke fitowa suke kalubalanta mu suke cewa wai an rusa gidaje a cikin alhuda-huda ba a kan ka'ida ba to don Allah don annabi lokacin da su suke makarantunsu sun ga an gina gidajen kwana na mutane a kusa da azuzuwan ɗalibai wanda ana yin star quarters amma kan yi su nesa da azuzuwa ni so ba dai na san yadda so take kuma har yau saboda haka in banda alhuda wuda ina ne kuma aka kara rusawa sai kuma wa'anda suka gina shaguna a jikin makarantu yanzu ka je maiduguro ka gani da aka rusa shagunan na yanzu ba an ja katanga ba gaba ɗaya ɗalibai ba su ganin abin da yake faruwa a waje maiduguro din nan yawancin shagunan ma giya ake sayarwa da daddare matan banza ne suke ta abin da suka ga dama a wurin nan ɗalibai su da safen zo su ganin ragowar abubuwan da ya faru ka je muri road din da su aka rushe shaguna yanzu yau makarantar baka can amai da ta zamani ba aiki ake ana kashe mata kuɗin da ba tabbaje mata kuɗi ba tunda muka sani mu ka tafi wannan kuma wannan gidaje da aka yi su a cikin rimi college su ba a cikin makaranta ba ne saboda haka mutane kullum in za a yi adawa a adawa mai ma'ana idan za a yi adawa a adawa wadda za ta kai mutane ga gaci ba haka nan ba kawai ka je ka ɗebo taɓo ka yaɓa kuma akan akan a wuri abu mai haske ba bayan kuma ka san haske ne a wannan gurin ba ka zo ka ɓata al'amari ne mutum da ya shafi maganar sai da gidaje na gobe sai da gidaje na ji ka kawo dan waye sunan shi dan PDP wanda shi ma yake rike da irin wannan mukamin nawa a nan wurin yace wai gwamnatin da Nasiru Rufai ta sai da gidaje fiye da dubu talatin to ina aka samu gidajen gwamnati dubu talatin a jihar Kaduna gari ne ni dai kamar da kwastin nake ko gidaje ne ko ina ga nan ma babu tsari mm. amma na tabbatar da gidajen nan ba su wuce gida dubu goma ba amma ya ce wa dubu talatin aka sayar to Allah don annabi ni dai na san gidajen gwamnati an sayar kuma an sayar ma wa'anda suke ciki ne saboda yana da kyau kuma abu ne mai fa'ida kana cikin gidan gwamnati kana biyan haya a ce a'a gashi an baka dama ka zo kai maka mallaka ya zama naka to wannan gwamnati ta yi shi da kyakkyawan manufa ne kuma an sayar ma wanda suke ciki ne kuma an taimake su tunda yanzu ba haya suke biya ba na su ne saboda ka riba ga wani kuskure cikin shi abin da yake magana cewa a fito an yi wa mutanen jihar Kaduna ga cinikin da aka yi ba ina abubuwan da ya kamata a nuna mutanen jihar Kaduna cewa ga dan fada aka sai da waɗannan gidaje baki daya ga kuma abin da za a yi da su to ai to ai abin da nake so ya sani shine shi wanda yake wannan zo yana wannan manganu wai sai an ga mai abin da aka yi aka sai kuɗi da sauransu ai idan ga an fito ana irin wannan hayaniya gwamnatin PDP akwai ayyuka da yawa da suka fara a jihar kaduna wanda ba su gawa kamar aikin kawo da aka ce an yi hmm. kaga ai ba ga biyu an bada mobilization ne kawai ma yar fa'i shi ne fito ya ce to ai eh, an bada mobilization ne su kuma saboda ka tunda an fara mu za mu biya kuɗi mu karasa kuma karasa shi saboda ka ba lalle ne ka ce wai hmm. dole sai gwamnati ta fito ta gaya maka ta ce ga abin da ta yi hmm. sayar ba kuma ga abin da ta ce da kuɗin nan ba to ai mu wannan gwamnatin tamu ai ba wai muna abin ma ba ne idan yana so san abin nawa aka sayar ya tafi ya tafi ga ma'aikatar sai da wa'annan gidaje an sai ga ko nawa aka sayar kuma za a ga mishi abin da aka yi da wannan kudade, ba wasu ya zo nan gidan rediyo ya zo na ta wani surutu ba ai akwai ai akwai freedom of information bill da aka sada ko an da mutum ya je ya tambayi bayani kuma a bashi amsa ya je ya tambaya za a gaya mashi nawa aka sayar zai san gidaje nawa aka sayar kuma zai san abubuwan da aka yi da kuɗin don mu gwamnati mu ba ma yin abu abubuwa boye mu muna alkhairi ne a fili a zahiran kowa ya zo ya gani saboda haka mu ba ma shakku ba ma tsaron kowa ma zai tume mu zai tume mu wani zai mamaki irin wannan bayani da ke fitowa daga Sale Hassan Jirgi an san cewa kai da dan jam'iyyar PDP ne amma kuma irin wayannan abubuwan baki da mutane ke faɗa su yan jam'iyyar PDP gashi kana cewa da yawa dan su abubuwa ba hakan bane ana faɗa ne kai baki da ba dan kamar jam'iyyar bane shi sa kake irin wayannan kanan nan son mutane su sani hmm. Allah ya yi mu bayi dan adam Allah ya mana kwakwalwa ne don ya bambanta mu da dabbobi matukar ga gaskiya kuma baka bi ta ba to ka zama mahaukaci ni na ga tafiyar gaskiya na ga tafiyar da za ta kai 'yan najeriya da najeriya ga gaci na ga tafiyar amana ga na ga tafiyar gaskiya da gaskiya da kawo ci gaban ƙasa a jam'iyyar apc a kuma gwamnatin apc shi sa da koma apc saboda haka ina kiran ga duk wani wanda ya ga gaskiya in dai bai bi ta ba to ya zama mahaukaci ni hasan jirgi na gani kuma na bi kuma na tsaya kan gaskiyar nan kuma in Allah da zamu iya kan bakin kokarin mu ba da gudunmawa mu gwamnatin APC ta kai gaci saboda abin da ta yi a cikin shekara uku kacal ni abin ya bani mamaki duk abin da kuka a cikin shekaru goma a wancan lokaci da kake cewa ba za a iya gwaman ya shida abin da aka yi ba ina ga maka saboda duk wani wanda zai zo maka magana dan PDP da zai maka magana mun yi shekara goma shida ne saboda haka shekara goma sha shida ana maganin shekara uku ka can ya kai da kai shekara goma sha shida kana da dirniya akan al'umma sannan kuma ka dawo ka rinka cewa wanda kuma ka yi hakuri da kai ba sannan wanda ya dawo cikin shekara uku ka can ana sai ta kasar da sannan kuma ka dawo ka ce wai shi bai iya bai ta ba za ka dawo ka zo ka yi wani gyara wani gyara na ka yi shekara sha shida nan abinda aka yi a shekaru uku ni a ido na mu ɗauka kamar nan kaduna eastern bypass kar ka manta da aka faro daga garin gora tun zamanin obasanjo aikin nan na zuwa daidai marabar rido aiki tsaya sai bai yanzu da muhammadu buhari ya zo ne sannan aka aiki ya ci gaba yanzu ka je ka hau kan marabar rido ka hango ba ka hango inda ƙarshen titin ne kai ba yanzu ka duba ka gani kamar a abin takadir yanzu daga cikin yana gowa zuwa otoke tun daga 1999 ake gwamnatin pdp a bayansa amma ba a hanya ba daga yana guwa zuwa otoki sai a wannan gwamnatin malam mahmud buhari aka yi har zuwa kofar gidan goodluck shi ya masa yanzu ka duba hanyar tashi daga mayar barwa ta tafi jada ta tafi har ganye ta wuce ganye ta tafi gwagwa hanyar garin su atiku ba a taba tunanin a yi ta ba guri ne wanda in ka tashi cikin awa uku kacal ka kai amma sai ka kwace wurin awa takwas ta ba saboda lalacewa ya kuma ya yi bikin shugaban kasa ranar ishirin da biyar ga watan takwas din nan malam Mamadu Buhari fashi wala ya je kaddamar da aikin hanya yanzu aiki ya riga ya tafi nisa duk irin wannan abubuwa in ka gani ai sai ka ga abin takaici ne ai ya kamata a ce cikin shekara sha shida na duk muka samu wannan cigaban da kasance wannan gwamnati malam Muhammadu Buhari ta zo kawai abin da ta kawai shine duk abin da aka samu kawai a ringa waka ma yan Najeriya kuɗi kawai su ta shiga su saboda duk sai aka ce aka ce an gama a cikin shekara goma ta shida amma a wa a shekara goma ta shida an dawo yanzu sai a cikin shekara uku ne kuma za a zo a ta yin abin da ya kamata su yi a baya. Da eh, dama zargin da suke muku kenan tunda kun ce ku za ku iya to kuma ba ku yi ba har yanzu. To mu cikin shekara to shi sai sha shida ko ba su yi ba sha shida duk abin da ya kamata a ce sai ya kamata ce su yi sun gaba in mun zo mu yanzu kawai jin wurin kawai tsama yan najeriya kuɗi su ta shagalin su suna cin kaji amma sun zo su tabarbare komi a lalace kuma ba ku yi wani zama wani ya zo cikin shekara ku da so ya yi sannan kuma ku zo ku ciwo bai iya mai sauka ku dawo ku dawo ku yi ne ku dawo ku ci gaba da batawa Allah sauki in Allah da abin da ya samu General Muhammadu Buhari shekaru 34 suka wuce 1985 kenan da ƙasa ta tafi durƙushewa Allah ya kawo shi ya ceto ƙasan ya tara kuɗi ya aka waye gari duk in ka je wurin su suka yi mai juyin mulki in ka je wurin su sai a ce ga katar din fik milk na da ka je ka bude sai ga daloli ne to yanzu ma ƙasa ta durƙushe Allah ya kawo shi ya ceto ƙasan ya tara kuɗi sun zo sun yi gangami suna zo su kore shi saboda su gaba su ƙara mai da mu suka mai da mu shekara talatin da da suka wuce in Allah yadda wannan karan Allah yana son Najeriya yana san talakar Najeriya da idan ubangiji ba za su yi nasara ba sai malam muhammadu buhari ya zarce batun da ya shafi zuwansa idan allah ya kai mu ranar juma'an nan wato gobe kenan a zuwa jihar kaduna me ya kiran ga musamman ga mutanen jihar kaduna da ma wanda za su tarbishi shugaban kasa muhammadu buhari ina kira ga talakawan jihar kaduna ga gwarzon kudin na zuwa ina kira ga talakawan jihar kaduna ga sarkin yakin kunan ina kira ga talakawan jihar kaduna ga mai kare yancin ku ga wanda yake so ya ga kun samu sa'ida a ƙasar nan ba irin gwamnatin na daga su sai 'ya'yansu ba gobe zai shigo jihar kaduna zai zo ya kaddamar da kamfen dinsa muna kira a gare ku kwanku da kwarkwatanku da matasa da mata da maza da duk gaba ɗaya a fito gobe a zo a tare shi a nuna ana tare da shi in kuma ya tafi a ci gaba da yada manufofinsa sannan idan zaɓe ya zo a fito kwai da kwarkwata tun asuba zo a kafa layi a zaɓe shi zarce don muna ma kanmu ne muna ma 'ya'yanmu ne muna ma jikokinmu ne mun ma a na banza ma wanda ba a san inda kasar ta dosa ba balle a wannan wanda muka san ana sai ta kasa ne dodar a mu fito Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a to ba da labarin mu je ga masu sauraro don mu je irin abin da ke faruwa kawai hello hello hello da muke magana to ba jin ina nake ta ga wani akalla ya hello hello hello na'am muna jin ka Abdullahi daga Malali, Abdullahi Kwankwasiya daga Malali. To Abdullahi Kwankwasiya, bismillah. Hmm. Masha Allah, tambaya na ga Hello? Na muna jin Yawa, tambaya na ga Sale Jirgi. Hmm. Yawa, to ai, Abu Buhari ya gawo mana mu kamfe mu PDP. muna jin ka yawa baba ya ce duk wanda bai muku aiki ba kar ku fito kan ku mm. sannan sannan mu Kaduna ba mu ga aiki ba mun ga rushe rushe mm. mun ga rushe rushe mm. hello muna jin ka muna jin ka Abdullahi yawa yawa baba ya ce duk gwamnan da bai biya ma'aikata ba bai aiki ba kar ake sake bai yi. na ka ga in Kaduna kenan To to su yi wa dana karatu saboda kana kuma to muna godi abdullahi hungusiya Na Allah sai ka ji abin da ya ce to ai ka san shi ya dawo yana magana jiha ne kuma ina so ya sani a jihar kaduna shi da yake cewa ya dawo madarawa mm. ya je nan yana wuto badarawa zai shiga malali kafin ya kai zojin da ke firamare school nan da haka take yanzu gidan sama ne aka yi shekara sha shida an yi irin wannan gidan saman in ba a wannan gwamnatin ba muna da mazabu 255 muna da ƙananan komi guda 23 a jihar kaduna babu wata mazaba guda ɗaya wanda malam nasiru irfa bai shiga da aikinsa ba ko dai kuna da asibiti an zo an gyara shi ko ba ku da shi an gina ko kuma primary schools ɗinku waɗansu lalace an gawo yanzu an zo an gyara ko kuma an ja muku hanyoyi a cikin gwaninku babu wannan maza ba cikin 255 wanda malam nasu ya rufa bai ba a cikin shekaru uku katil saboda haka ya fito ya ce ba a masa aiki a badarawa bayan na san ga primary school ɗinsa na amurita hawa uku ya ce ba a masa aiki ba bai ma kan shi adalci ba kuma bai ma al'ummar jihar kaduna adalci ba kuma a matsayin shi da yake shiwa shi dan kwankwasiya ne wanda mun san kwankwasiya irin wannan abun a kano a lokacin da yake gwamna amma har ya fito kuma ya zo ce ma nasir ma bai haka ba to bai kyauta ba mutum da ya shafi maganar na ma'aikata ga dusa cikin cikin jihohin da ake musu kudaden ma'aikata ne a jihar kaduna ya yi magana akan wani abu da nake so mutane su sani shine yanzu kananan hukumomi mm. tun lokacin mu tun lokacin da muka yi kansila 1999 da muka sauka ciyaman na karamar kuma bai iya ba da kwangila ta miliyan biyu amma saboda gyara da aka yi ga ma'aikata a ƙananan hukumomi ba wata ƙaramin hukuma yanzu a jihar kano da ba ta biyan albashin ma'aikatanta kuma za ka ji karamar hukuma ma tana ba da kwangilan miliyan 800 din najeriya duk najeriya babu jihar da aka saka kananan hukumomi mara su yadda suke so da kudin su in ba jihar kaduna ba wannan ko ya faru ne saboda aikin da ya kamata mutum goma su yi sai ga mutum uku suna yi sai aka ce ku biyu 290 ku hakura tunda aikin nan bai ba kai kai kai cin wani kudin ma ai haramun kake ci duk inda aka samu mutum ɗari uku suna aikin mutum goma ai mutum ɗari biyu da ba suna cin gomin su bane ba suna cin abin da ya kamata su bane bisa bisa yadda Allah ya tsara ba to kaji abin da ya faru kenan a jihar Kaduna saboda haka an cika ma'aikata amma ina son mutane su sani ma'aikatan jihar Kaduna ma'aikatan ola ola ita kadai da malam nasir ya rufa ya kawo a jihar kaduna ta ishi duk wani ma'aikacin jihar kaduna a kora saboda a olam din nan za ka je ka noma ka je ka sayar musu da kayan noman nan ka ko ba ƙaru ba in aka sarrafa ya zama abincin kaji wani zai je rinka saya yana sayarwa ne da abincin kajin nan shin ba a samu aiki ba a nan wurin wani ɗayan kajin zai saya ya je yana kiwotawa waɗansu ya je suna yin kwai yana sayar mu da mutanen gari da kwan nan wani kuma sun girma a zo a sayar da su a gasa a dafa a ci duk wani ba sana'a ka samu mutane suka samu ba ya aiki kowa banda kamfanin sarrafa noma da sarrafa dankalin turawa banda kamfanin da aka ba dangote yanzu 10,000 hectares na noman tumatir kaga da masu sai da iri da leburori da masu noman da masu sayarwa da masu sarrafawa kamfanin sarrafa su taso duk ya ishe buga gaba ɗaya wallahi idan aka samu gwamnati mai kyakkyawan manufa irin ta malam nasiru irfayi wanda in nan ya toshe za ka iya komawa nan wurin to irin wannan gwamnatin akan ba ta goyon baya ne saboda a cimma burin da aka su a gaba to muna godiya kwarai da gaske ga daraktan yata labarai na yakin neman zaben shiya ta biyun jihar kaduna kashinuwar jam'iyyar apc musamman tafiyar dan takarar dan majalisar dattawa a kashinuwar jam'iyyar apc malam obasani a shiya ta biyun jihar kaduna honorable hassan sale jirgi wanda muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri a wanda aka dauki nauyin kawo muku a tattaunawa kan batun da shafi jam'iyyar apc da kuma yakin neman zaben da ake yi a halin yanzu muna godiya kwarai da gaske a honorable hassan sale jirgi da kasancewa tare da mu a madadin wanda suka taimaka wannan shiri na ina dalili ya kawo karshe bangaren tv da rediyo ni dahir ahmad da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake haɗa ina dalili